This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a ƙasar burkina faso sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hular ƙasar ta wucin gadi karkashin jagorancin shugaba michael kafando sun ce za su maido da ita kan karagar mulki shugaban ƙasar beni boni yayi ne ya bayyana haka jiya asabar al'amari da masu lura da al'amuran yau da kullum suka ce zai kasance nasara ga masu zanga-zangar da suka cika titunan kasar suna adawa da juyin mulkin da sojojin suka yi a kokarin su na kawo ƙarshen mummunar gama tsakanin sojoji da masu zanga-zanga da kuma farfado da shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa cikin watan oktoba masu shiga tsakani cikin shugabannin afirka sun tattauna da shugaban sojojin da suka ayyana juyin mulkin janar gilbert diende shugaba boniyayi na kasar benin da kuma makisal na senegal suna daga cikin shugabanni da suka kai ziyara burkina faso shugaba salwar da ya gudanar da shawarwari a matsayinsa na shugaban kungiyar ecowas bai ce komi ba bayan da suka kammala shawarwari sai dai ofishinsa tun farko ya tabbatar da cewa yana kokarin sake ganin an maido da kafando kan mulki a halin da ake ciki kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya yaba irin kyakkyawar rawar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya taka wajen warware rikicin siyasa da ta taso a kasar gini bisau a matsayinsa na jakada na musamman da shugaba buhari ya naɗa kan wannan rikici hakanan shugaban na najeriya ya yaba shugaban gini bisa jose mario vaz saboda amincewa da shawarwari da shugaban na tsohon shugaban na najeriya obasanjo gabatar wajen shawo kan wannan al'amarin a jiyan ne kuma shugaba buhari ya bayyana bakin ciki da samun labarin mutuwar uwar gidan chief obafemi awolo yan kwanaki kamin ta shekaru 100 da haihuwa shugaba buhari a cikin sanarwa da hadiminsa ta fuskar yada labarai femi adesina ya sanya hannu a kai a madadin gwamnatin najeriya da jama'arta shugaban na najeriya ya yi ta'aziyya ga 'ya'ya da jikoki da kuma tattaba kunnen marigayiyar sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce tilas ne fa shugaban siriya bashar al ya yi murabus sai dai akwai bukatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya yi hakan da yake magana a london bayan ya gana da takwaran aikinsa na ingila philip hammond kerry ya yi kira ga rasha da iran su yi amfani da tasiri da martabar su da suke da shi kan hukumomin siriya shawo kan shugaba assad ya amince kan shawarwarin barinsa mulki domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasar da ƙasar take fama da shi sakatare keri ya jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin yakin basasa da sham ɗin take fama da shi da kuma dubban jama'a da suke gudun hijira zuwa turai keri ya ce burin su shine a kai ga fara wannan shawarwari daga ne sake yin kira ga rasha da iran da kuma duk ƙasashe da za su iya taimakawa musamman ma yanzu ganin rashin ta nuna sha'awar tana son ta ƙara irin taimako da take bayarwa wajen yakar mayakan sa kan kungiyar isis a italiya dogarawar ruwan kasar sun ce sun ceto mutane fiye da dubu hudu da dari biyar ba nesa da gabar ruwan libya jiya asabar domin tsanaki da aka samu a teku ya sa 'yan gudun hijira da bakin haure suna rige-rigen zuwa turai cikin jiragen ruwa da aka cika su makil da bil'adama wata sanarwa daga hukumar masu kare iyakokin ƙasar ta cikin ruwa ta ce hukumar, ta taimaka wajen ceto mutane cikin ruwa sau ashirin kuma sun gano gawar wata mace cikin irin jiragen ruwan nan da ake hurawa iska masu aikin ceto daga girka da jiragen ruwa daga kasashen jamus da croatia da birtaniya duk sun shiga aikin ceton hade da ma'aikatan kiwon lafiya daga ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors sudan borders da turanci wani ma'aikacin kungiyar simon bros ya ce tun da asubahi suka fara aikin ceton kamar yadda ya gaya kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya ce mutanen da suka ceto sun fito ne da kasashen eritrea da nigeria da somalia da libya da syria da wasu daga wasu kasashe da ke yammacin afirka ƙarin tafiye-tafiye ta cikin ruwa da bakin auren suka yi ya biyo bayan tsaiko na mako ɗaya da aka samu saboda mummunar yanayi cikin teku. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Cuba a fara ziyarar aiki ta kwanaki goma mai cike da tarihi. Ziyara za ta kai Papa Roma a ƙasar Cuba da kuma Amurka, inda ya yaba da kyakkyawar dangantaka tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da suka jima suna zaman doya da manja. yana mai cewa wannan sulhu tsakanin amurka da cuba alama ce ta irin mataki da ya kamata a duk duniya a ɗauka a faɗin duniya wajen warware matsaloli wadda yin hakan zai inganta rayuwa a faɗin duniya Papa Roma Francis ya kira ingantuwar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu lamari da fadarsa ta taka muhimmiyar rawa a ciki a zaman nasara ga al'adar tuntuɓa da kuma gudanar da shawarwari. yau lahadi roma zai jagoranci addu'o'i na musamman a katafarin dandalin juyin juya hali da ke habana gabanin ganawarsa da shugaban kasar cuba raul castro daga cuba paparoma zai tashi zuwa nan washington dc shugaban kasar cuba ne ya tarbe shi a tashar saukar jiragen sama a cikin jawabinsa na maraba shugaba raul castro ya ce yancin addini yana na rubuce cikin tsarin mulkin kasar cuba a cikin jawabin mr castro na tsawon minti goma sha biyar nan da nan jawabin ya sauya salo ya zama siyasa inda shugaban ya cicciki amurka da kuma buƙatar ganin cewa an janye takunkumi da ƙasar amurkan ta azawa ƙasar sai dai a martanin ta jakadiyar amurka samantha powers a ta na twitter ta zargi gwamnati na cuba kan rahotanni na cewa tana tsatsare wato yan gwagwarmaya da hama waɗanda ba su da muhalli China ko kasar Sin tana kira ga dukkan kasashe da suke da hannu a shawarwari da ake yi dangane da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa su dawo kan teburin shawarwari. Da yake magana a wani taro da masana suka shirya Beijing ministan harkokin wajen kasar Wang Yi ya kira ga duka sassa a rikicin su nuna dattaku su kauce wa kowane irin mataki da zai kara dagula matsaloli ba a makurɗin Koriya kaɗai ba, amma a faɗin yankin arewa maso gabashin Asiya. an cire taron ne domin cikar shekaru goma da kullar yarjejeniya tsakanin koriya ta arewa da manyan kasashen duniya biyar da suka hada da china koriya ta kudu da japan da rasha da kuma amurka na kawar da dukkan makaman nukiliya a zirin koriya labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi. kuma ba, a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala. Mai girma sarkin tawa a jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Addu Wata ƙungiya mai fafutukar tabbatar da an samu ilimi mai nagarta ta koka kan makomar makarantu masu zaman kansu a jihar Kaduna. A Katsina an yi bikin ranar yaƙi da jahilci ta duniya na wannan shekara. Sannan mukamu ƙarshen hira da shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta wacce take taimaka a harkokin ilimi. Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Ranar Talata da ta shige ne gwamnatin jihar Kaduna ta kaddamar da shirin ba da ilimi kyauta. A daidai lokacin ne wata kungiyar kare ci gaban ilimi a jihar da ake kira Mother da Turanci ta koka kan taɓarɓarewa harkokin ilimi a makarantu masu zaman kansu a jihar, kuma lokacin da ilimi a makarantun gwamnati suke ƙara ingantuwa kamar yadda ta faɗa. Shugabar kungiyar Hajiya Maryam Ahmed wacce ta yi wannan zargi a hira da ta wakilin sashen Hausa Iliya Kure. ta kira gwamnatin jihar ta tashi tsaye wajen ɗaukar matakan ladabtar da masu irin waɗannan makarantu. Makarantun gwamnati da na, na kansu suke gabatarwa a Kaduna. A gaskiya a yanzu akwai wayansu makarantu na gwamnati da sun improving game da karatu musamman su wayannan eh, da ake kiran model school. akwai yara da za su fito daga wayannan makaranta in fact ka ce ko they are from a private school ne game da tarbiyya da karatu su mafi wayansu makarantun private schools kamar yanzu akwai wayansu private schools zan iya kwatanta su a nan kaduna da a gaskiya makarantun gwamnati sun fi su a tarbiyyar da yaran ka gan a su private school yara suna yawo yadda suka ga dama turanci ma ba su aji akwai lokacin da na shiga ɗaya cikin makarantar a primary 5 student na tambaye shi cewa what is your name wato me sunanka ya ce bai ma gane da abin da nake nufi ba na ma dauka wasa yake sai na bude mai ido cewa kai wake ma wasa da kai na ce what is your name sai sauran suka fara mashi dariya cewa gaskiya ya bai jin turanci na ce to irin wannan ya zai doki kamar entrance har ya ci kuma a ce shi ya gama makaranta to a gaskiya ne na roko akwai wayansu kungiyoyi da suke harkan makarantu su duba cikin private schools wayan da ba su ma kai standard na public school ba gaskiya a yi recommending a yi closing din su da ba za mu za su waye na makarantu da ba za su continue suna karba kuɗi a fewa hannun iyaye kuma ba su koya ma yara abin da ya kamata ba idan ma gwamnati zai yi kokari yi upgrading public schools ni na gani kamar duk na mushroom private schools za su yi closing up idan aka samu qualified teachers yadda ake yi a da ire-ire mu ma mu attempting makarantar eh, gwamnati a primary kuma ga numa a yanzu alhamdulillah so ni ina roko ina recommending gwamnati akwai ina ji akwai sector sectors a cikin ministry of education da suke lura da wayannan makarantu na public schools private schools gaskiya su tashi su yi visiting nan makarantu su ga yadda kuma ba wai za su gaya musu cewa ga su suna zuwa ba su yi no visiting impromptu visit yadda gwamnati yanzu yake yi impromptu visit a wayansu uh, organizations na, na, gwamnati so that at least then, this is the stepping stone ma yara so if you don't give a good stepping stone ya yaro zai growing up a bana shekaru hamsin kenan da fara bukukuwar ranar yaƙi da jahilci da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe ranar takwas ga watan satumba duk shekara domin ƙara jawo hankali kan fa'idar kau da jahilci a zaman wani mataki na samun ci gaba da kyautatawa rayuwar jama'a takin bikin na bana da aka yi a jihohin najeriya da dama ciki har da katsina shine inganta ilmi wadda zai kasance mai tsari ga ci gaban al'umma. Yaƙi da jahilci hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take kula da shirin. Ga rahoton yadda aka gudanar da bikin a Katsina kamar yadda wakilin sashen Hausa a yankin Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. Ahmed Ahmed Doki shine babban darakta na hukumar ilimin manya ta jihar Katsina ya yi bayani akan wannan rana ta yaƙi da jahilci da irin abubuwan da ake gudanarwa a ranar. Wato rana ce wadda hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wadda duk shekara ana yin ta takwas ga watan Satumba. Za a yi biki na ko'ina a cikin bikin nan za a iya gane yaya matsayin aikin da aka yi baya. Wa'anda suka yi nasara a basu satifiket sakamako kenan wa'anda suka ba da gudunmuwa NGO ko masu zaman kansu masu kuɗi waɗanda suka ba da gudunmuwa buɗe azuzuwa ya jahilci a karrama su da wasu abubuwa wannan rana muhimmiya ce wadda gwamnatoci ke biki ka ce ana ta biki wasu masana sun yi ambatan cewa yi wannan harka ta yaƙi da jahilci kamar har yanzu dai cikin jahilcin ake wani martani za ka mai da wannan magana su to ilimin yaƙin jahilci ko ilimi na zahiri shine tushen ɗaukaka ta al'umma a kowane fanni nan ake amfani da wannan dama amma duk da haka yanzu an samu dan ci gaba amma gaskiya duk wani abin da ka sanna kuwa tushen shi na rashin ilimi wani ci gaba ne ka za ka nuna cewa lalle an samu ci gaban da aka samu mu yanzu a wuraren mu saboda da a santa guda sai ka je ka nemi ɗalibai ma ka rasa amma yanzu da kansu ma suke zuwa suna rubuta sunansu a santa cewa gaskiya su ma suna so su koyi karatun nan sannan na biyu kuma wajen shiga yawan azuzuwan da da wuya a shekara mu tattara a ce an samu dalibai dubu ɗaya ko dubu biyu yanzu har wajen dubu ishirin da wani abu muke da su a yanzu wannan shekara muna dalibai sama da dubu talatin da biyar a wannan shekarar kaga ai ci gaba ne kowa ya ga amfanin wannan ilimi shi yasa ma yake sauri na uku fannin ya karu da muhimmanci ba wai rubutu da karatu kaɗai ya tsaya ba yanzu hukumar ilimin manya ta ƙasa na jihohi duk sun ƙara ƙarfin abin ya koma ga sana'o'i su waɗannan ɗalibai naku da aka yi yi wannan biki ta rana ta yaƙi da jahilci ko akwai wani sako da kake da shi ganin cewa taken ita wannan rana ita ce inganta ilimi da zai yi tasiri akan ci gaban al'umma da kira kake da shi ga su waɗannan al'umma su al'umma dama su ne mu da kuma masu niyya su shiga wannan azuzuwa to dama duk taken wannan ilimin da muke koyarwa na yaƙi da jahilci dama to what's that shi muke so mutum ya samu da ya iya rubutu da karatu ya san hankalin shi sannan kuma ya samu sana'a da za ta dogara farfesa mama abdu ne shugaban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke katsina a wata hira da na yi da shi ya ba gwamnatoci shawara akan ilimin yaƙi da jahilci kamar haka ne jihohi ya kamata irin wanda ba shiga wannan zamani ba su shiga cewa cewa sun yi ga santoci wa'anda mutane su za su samu wanga ilimi na zamani ah, ba su makara ba ah, lokaci ya yi wanda kowa da kowa zai shigo ya samu abin amfani shine idan su ga cewa idan mutane su fuska mai ilimi to yawanci duk matsalolin da ake samu na talauci rashin fahimta hada da duk wani matsalolin da yana hada danganci talauci da jahilci ya kamata gwamnatin da su yi ga santoci ba su shigo su ga cewa an buɗe santocin ga ko'ina domin mutane su samu ilimi fahimtar da su. Shi ma shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina, Farfesa Yusuf Haruna ya faɗi mahimmancin wannan rana ta yaƙi da jahilci a wata hira da na yi da shi. Wannan muhimmiyar rana ce a duniya gaba ɗaya musamman a ƙasashenmu na Afirka wanda mun san karatu tun kafin zuwan turawan wannan karatun nan na hamadiya da kuma koyar da jama'a zaman kewar rayuwa yanzu kowanne ƙauye ka shiga da ba su yi baɗin a lokacin duk da girman malami zai iya bin ka har gida ya koya maka sannan ta fannin na zamanin waɗanda aka tafi aka bari tun ne ya girma bai je firamare ba bai yi sakandare ba ah, za ka ga akwai santoci wanda suna kiransu adult education wanda mutane daga ko ina a Najeriya ma'aikata wanda aka aka ɗauke su a masinjoji ba su yi karatu ba suna zuwa su ƙara karatunsu. Na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban da suke karuwa da shi wannan karatu na yaƙi da jahilci a jihar Katsina a yayin wannan taro na bikin yaƙi da jahilci. Ni suna na Musa Shugaba. Kala ɗaya daga cikin ɗaliban da hukumar ilimin manya take koyarwa. Kwarai ko gaskiya na cikin wanda ake koyarwa ilimin zamani na bangaren yaƙi da jahilci. Me ka ƙara da shi a 'yan shekarun da ka shiga ciki? Gaskiya na amfana da abubuwa da yawa. A shiga ta wannan bangare na koyon yaƙi jahilci ne kana na jawo ra'ayin mutanen unguwarmu kalla sara mun kai mu ashirin yanzu wanda muke koyi mun yaƙi jahilci kuma muna amfani da shi. Ni suna na Aisha Ismail Huntuwa. Ke yaƙi da jahilci na koyi abubuwa da dama an koya mana lissafi saboda da kaga ban san yadda zan yi in san wannan mecece daya ba ko biyu iyakarta dai na santa a baki amma yanzu a rubuce an koya mani kuma sannan an koya min waɗannan haruffa na Hausa wanda da ban san su ba to amma yanzu ga su kuma na san su ina gane su Shi dai wannan biki na yaƙi da jahilci rana ce wadda hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta keɓe domin yaƙi da jahilci a duniya tun daga shekarar 1965 wanda ake gudanar da shi a dukkanin kowace rana ta takwas ga watan Satumba a kowace shekara. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Makonnin ba ne muka kawo muku rahoton ziyarar ka ƙaro ilmi da ɗaliban jami'ar Usman Dan Hodo da ke Sokoto su a kai jamhuriyar Nijar, inda suka isa fadar mai girma sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu wadda ya farin ciki da murnar ziyara da suka kai masa. In kun tuna wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyin na yana daga cikin tawagar ɗaliban sashen nazarin halayya da zamantakewa na Jamar da suka kai wannan ziyara. Mun kawo muku jawabin amma saboda muhimmancin samu ga akwai bukatar mu sake ta. Eh, daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi kuma ba, a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutu ya zallala duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna ya kai iyayenka ma aljanna kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi hawan sha'iri yana yi wata magana har yanzu ina tunani da ita da yake cewa mai ilmu ya san martaba da mutane kwalkoliyar daraja ya hau ya ɗale ɗab to amma famar ilmi ko hangawa wani sha'ir ya koma ya ce eh, na abdurra'ufu tun ina yaro da ifi ya rake ni cikin nazifi bai bar ni cikin hakukuwa ba shi ya ce mini kai karatu in kana yi ka wadatu dibita hamiti safatu sai ban ji rabo kamar sani ba shi sani mai mai da bawa ɗa mafificin muruwa shi sani ma garkuwa na ko ga mai tsoron gari ne mashigin shi ba zai rawa kafa ba in ka nemi sani rike shi iya kumce lalabo shi maganin samun saniya in ka soma karka daina rago ba za a sha zuma ba to kun buɗa ku masu ilimi masu neman ilimi kuna cikin shan maɗaci amma daga baya maɗacin nan zai zo ya juya kuma ya zanzumuwa amma mi ke uban shi shine haƙuri Allah ya ba ku haƙuri da dauriya da riƙewa wannan idan ku yi haka in Allah ya so za ku kai ga biyan bukata daɗin da muka ji ba ɗan ƙaramin jin daɗi ba ne tunda Allah da iko ne ya kaddara kun zo tawa kuma inda kun kai neman ku zo ku yi ziyara shi ne a ƙarƙashin masarautar tawa wallahi mun gode Allah ya ƙara muku albarka ne abin da nake so yara tun da Allah ya sa kun ɗauki wannan fanni to ku tabbatar da kun ɗauki abu mai girma amma abin da a gambu ne da jagoranci ne shine haƙuri allah samu ku hankuri cikin zukatanku na ji daɗi yadda zato da tsammani kuma na yi murna kuma ina fatan in za ku tashi ku ta gida to allah ya kai ku lafiya kuma ku sami gidajen ku lafiya kuma makaranta allah ya ƙara mata albarka da sunan wanda an kai da ita University ɗan Fodiyo. Makon jiya mun fara kawo muku kaɗan daga cikin hirar da shugabar wata ƙungiya mai zaman kanta wacce take taimaka harkokin ilimi barista na omi mai guwa ta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Ga ci gaba wannan hira. Akwai wani tsari da kuke tafiya a kai ne kamar misali yara nawa ne kuke duba za ku taimaka ma kuma a wayanne jihohi? Eto, eh ba za mu ɗauki duka jihohin ba da baki ɗaya yanzu amma za mu fara da kaman guda uku mhm. guda uku ko ya kai biyar a cikin ukun nan muna so mu taimaka a shekara mu taimaka wa yara kusan dubu daya akwai duka a lokaci ɗaya kuce su ku fara ko ko da ɗaya da za ku ɗauka a cikin guda kuce da kuce su ku soma eh ba duka bane za mu ɗauki ɗaya ne kamar wani jihohi kuke duba haka eh kamar eh, su gombe da bauchi da yola da taraba da plateau za mu fara a wayannan za mu ɗauke su da ɗaya kamar a mu ce misali a plateau state za mu nemi wurare kamar local government kamar guda biyar inda muka ga akwai yara da yawa ba su makaranta sai mu je wurin mu taimaka ma yaran ina kuke samun kudaden da kuke gudanar da ayyukanku kudaden nan sukan zo daga ajuhun mutane ne duk wanda ya ji abin da muke yi sai su kira mu su ba mu nasu taimakon da haka muke tara kudin nan sai mu je mu yi tsayayya Wayan wayansu mu muke fitarwa daga ajuhunmu mu yi da ajewa in lokaci ta yi mu dan tara kudin sai mu je mu siya kaya a kasuwa mu yi ta in ya kai lambar da muke so sai mu je mu raba wa yaran kuna da wata haɗin gwiwa ne da gwamnati a'a babu akwai makarantun gwamnati ne ko kuma makarantu masu zaman kansu ne kawai eh, duka duka makarantun gwamnati goma makarantun zaman kansu ɗin akwai yaran da suke zuwa makarantar muna gani kamar muna gani cewa iyayen za su iya su biya bukatan hmm. bukatan makaranta amma makarantun gwamnati san tunda na gwamnati ne kowa na zuwa a wurin ne za a samu yaran da za su eh, da ba su da su takardu ko su kayan aikin isasshen kayan aiki har ya sa su je marmarin su makaranta shaka za mu bi eh, eh, makarantar gwamnati dan farko to akwai waɗansu yaran kuma da ba sun fita makaranta ba su makarantar ba na gwamnatin ba ba makarantar na kansu ba to a hakan nan za mu nemi irin yaran nan tunda kuna taimako yara da suke makarantun gwamnati ta yaya hulɗa yake tsakaninku da gwamnati kungiyar namu ta yi rajista mm. da gwamnati a wurin corporate affairs commission wani tsari kuke bi in za ku je kamar misali makarantun da kuka ayyana za ku je mukan bi ta gwamnati eh, gwamnati ko mu je makarantar mu yi magana da su headmaster makarantar ko a local government hakan nan za mu samu ko shi chairman din ko wanda ke nan eh, head na makarantun local government din sai mu yi magana da su mu bayana musu abin da muke yi in mun samu zarafi su kai mu makarantar mu samu mu samu yaran nan mu yi magana da su mu bayyana musu abin da muke son mu ba su kayan aikin kuna da wata babban kira musamman ga tunda yanke arewa ne wurin aikin ku eh muna kira wa gwamnati da iyaye kuma da yaran kamar wanda suka girma mu ce musu to ga abin da muke so mu yi muna so mu taimaka sa yara su su samu zarafin zuwan makaranta kuma su yi marmarin zuwan makaranta muna so iyayen nan su taimaka mana in muka zo mu sami ku ku kore mu kuma muna son gwamnati ta taimaka a wurin ba da eh, taimaka mana a wurin ba da yayan kayan makaranta kuma ta taimaka mana a buɗe kofansu in in muka zo raba kayan aikin nan Masu haro da hirar nan ko Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma kiba hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To madalla a Burkina Faso sojoji da suka kifar da gwamnatin farar hular kasar ta wucin gadi karkashin jagorancin shugaba Michael Kafando sun ce za su maido da ita kan karagar mulki bayan shawarwari da shugabannin kasashen Afirka da suka kai ziyara kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce tilas shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi murabus sai dai akwai bukatar a gudanar da shawarwari kan lokacin da ya kamata ya dauki wannan mataki. a kasar italiya kuma dogarawar ruwa a kasar sun ce sun ceto mutane fiye da dubu hudu da dari biyar ba nesa da gabar ruwan libya jiya asabar domin tsaiko da wato tsanaki da aka samu a teku ya sa yan gudun hijira da bakin haure suna rige rigen zuwa turai cikin jiragen ruwa da aka cika su makil da biladama Papa Roma Faransu ya isa Cuba fara ziyarar aiki na kwanaki goma da zai kai kasar da kuma nan Amurka. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.